Juma'a 29 ga watan Mayu na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare Hawa Usman ga muhimman kanunsu. An samu ragowar yaduwar cutar coronavirus a kasar Niger za ku jin da aka kwana a game da yanayin cutar a sauran fadin ƙasar. Wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba sun kashe wasu mutane jiya da marece a Petal Kole a cikin gundumar Tera jihar Talabere. Karin haske a cikin labarun. A cikin rahoton namu na musamman zai ku ji yadda babban ma'aikatar ƙasa ESS ta wadda ke kula da tsaro ke bincike kan hanyoyin yaƙi da cutar COVID-19 a bangaren jami'an tsaro na ƙasar Niger. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Babu ko mutum ɗaya tak mai ɗauke da sabuwar cutar COVID-19 a gwajin da aka ma mutane 33 a ranar 28 ga watan Mayu na shekara ta 2020 a ƙasar Nijar. Ba a samu rishi ko ɗaya ba cutar na ja da baya in ji ministan kiwon lahiya a cikin zaman taron kwamitin da ke kula da batun cutar ta covid-19 da yawa na jiya a birnin yamai nafisa adamu sirfo ta shirya mana rahoto ka inda kwana a game da cutar ta covid-19 a faɗin kasar nijar gungu muhammad dantani ya fassara A cewar ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar zuwa ranar 27 ga watan Mayu 2020, jihar Agadez ta ƙididdige halayen kamuwa da cutar coronavirus 37 cikinsu mutum ɗaya ya rasu. A jihar Difa mutum shida sun kamu ba a samu rashi ko ɗaya ba. Doso mutum goma sha shida sun kamu ba wanda ya rasu. A jihar Maradi kamuwa goma sha ɗaya an samu rasuwa uku. Yame kamuwa 734 an yi rashi biyu. a tawa kamuwa goma sha takwas ba a samu rashi ko ɗaya ba tilaberi kamuwa biyar ba ko ɗaya da ya rasu a zandar kamuwa ɗari da takwas. mutum goma sha takwas sun rasu. Yaɗuwar cutar na yi ƙasa-ƙasa a faɗar minista mai nasara. 'Yan kwanakin bayan nan ƙasar Nijar na ƙididdige wasu halayen kamuwa da ake shigowa da su biyo bayan sassaucin da aka wa ma'aikatan cibiyoyin kawo agaji. Zuwa ranar yau cikin 'yan malati 4,571 da aka wa gwaji biyar, an tabbatar da suna ɗauke da cutar 88 na cikin jinya. 803 sun warke an kuma samu rashi 64. An kashe wasu mutane uku a cikin su shugaban ma'aikatar 'yan sanda ta Petal Kole jiya da marece a kudu maso yammacin ƙasar Nijar kan iyakar Burkina Faso. a cewar prefe na tera 'yan bindigan da suka yi wannan kisan sun zo ne runduna guda suka tsare motar kan hanya kuma suka kashe mutanen da ke ciki kamar yadda sumana hamidu ya shaida ma rahilatu sumana ta waya Euh, a bisa hanyar Tera Fatal Kole ne a wani gari da yake da nisan kilomita 30 zuwa 35 da Tera. A nan ne 'yan fashin suka tsaya bisa hanya suna tare motoci. A lokacin da 'dan sandar ya nufo ofishin jaman tsaro na Tera tare da waɗansu mutane biyu 'yan asalin Burkina, amma duka biyun suna aiki ne a Yamai. An kashe shi aka tafi da motarsa kirar masandi. Dakarun tsaro na yankin sun ziyarci wajen sun yi bincike da jami'an 'yan kwana-kwana da polis sun ɗauko gawar suka kawo ta a nan yamai a yau da safe aka kai wa 'yan uwansa gawar dakarun tsaro sun yi sintiri a yankin sai dai waɗanda suka aikata wannan aika-aikar sun nufi ƙasar mali an ce an gan su su da yawa bisa motuna da motoci da kuma a daidaita. tsarin dokar da ya yi hani ga yin katsalandan a lokacin tattaunawa a majalisar dokoki shine maudu'in wani zaman taron manema labarai da bangaren 'yan majalisar dokokin adawa ya gudanar a yau da sahi a birnin yamai a cikin zaman taron 'yan majalisar sun nuna damuwarsu a game da illolin wannan tsarin dokar ga 'yan kasa in har 'yan majalisar sun amince mishi ga dai kaɗan daga cikin sanarwar daga bakin sumana hassan da abokan aikin wani radio television tenere suka gutsuro mana le secret de la correspondance et de communication est inviolable sirrin wasiƙa da na sadarwa ababuwa ne da ba a takawa kamar yadda kundin tsarin mulki ya ce a cikin ayarsa mai lamba 29 tarban wasikar tattaunawa da ɗan ƙasa ke yi ko da doka ta ba da damar yin hakan takamaimai a kan dalilai masu hujja bisa wani mutum wanga shawarin doka da ake buƙatar aiwatawa take yanke zai kasance wani sharadi saboda wannan dokar da zaran an amince da ita saboda a baiwa wasu damar cimma gurinsu dangane da amincewa da wannan doka don su sa ido a kan dukkan 'yan ƙasar Nijar da dukkan waɗanda ke rayuwa a ƙasar Nijar don samun kwaban da za a yi ba don wani tsaron ƙasa ba ko kuma wata kokowa da ta'addanci. autres que ceux relatifs à la sécurité et à la lutte antiterroriste. Hukumomin ƙasar Nijar sun ƙudiri aniyar rufe kamfanin Kominak a ranar 31 ga watan Maris na shekara 2021. Haɗaɗɗiyar kungiyar fararen fula ta Arlit a jihar Agadas ta bayyana a cikin wata sanarwa a ranar Laraba da ta gabata cewar ba a shawarce ta ba wajen kirka wannan kwamitin da zai nazari kan ruhewar kamfanin na Kominak. Tana kuma nuna damuwarta a game da yadda za a tafiyar da wannan dattin da kamfanin zai bari. Gamara Ila mamba ƙungiyar na haɗaɗɗiyar ƙungiyar fararen fula, ya Malama Tannal Fode Ahmed ƙarin bayani ta waya. Euh, mun tunasarwa kamfanin Cominac da gwamnati na yadda ya kamata a gazatar da rufewar kamfanin. Mun ɗuma kan batutuwan yanayin muhalli ta kaka za a bizne sharar gubar sinadarin da aka tono. Kuma mun nuna cewar ba wata wakilta ta kungiyar 'yan har hula ta Arlit ba kuma kungiya ko ɗaya sashen wa'anda ke aikin wannan fanni cikin wannan kwamitin nazari. Shugaban gunduma da magajin garin Arlit kacal su ne ke cikin wannan kwamitin. Mun nuna kuma ya kamata a girka wani reshen kwamitin gwamnati a nan arli ko kuma a reshen jiha saboda al'ummomin su bayyana damuwarsu dangance da rufewar da za a wa kamfani. mun bayyana shakkunmu game da yanda za a zartar da rufewar sun ce wai zuba laka za su yi su lulluɓe sharar gubar su lumka kuma da zubin siminti hakan ba zai dawo ba yi ga kare lafiyar al'umma zuwa ga bazuwar gubar shara ta sinadarin bayan rufewar kamfanin na 'Yan makaranta za su koma karatu a ranar Litinin mai zuwa insha Allahu. A ta sama a cewar daraktan jiha na makarantun sakandare komi ya kammala a game da shirye-shiryen komawar makarantar in da malaman makarantar da suka yi karanci a cikin wasu darussa. Kamar yadda Musa Sala, daraktan ilimi da horo a bangaren makarantun sakandare na tasawa ya shaida ma Saidu Sanke. Lakkunonin da adda Fayot cewa na kara ne in akwai wani abu wanda ya ɓaci a cikinsu a yi niyya a gyara su kakin lokacin ya yi bayan haka nan kuma eh, mun yi tsari tare da su shugabannin makaranta don musanda tsarin da ya kamata a yi za a koma lakwal mi ya kamata a yi kenan ya kamata a ce kowane ya yi reunion kenan bayan haka nan kuma kawai da kun ka sani akwai dokoki da aka bada yana saboda kula da wannan harakokin eh, matsalar ta pandemic nan ta coronavirus bisa ga wannan mun ce akwai abu wadda za a kawo wa wanda zai kula na wanke hannuwa a duk kowane kalas za a kai shi kowane ɗakunonin da aka gare mu na ashi zuwa na sakandare na gwamnati da kuma masu zaman kansu insha Allahu za a feshe su da magani haka ne mu dakata a fannin karatun inda za a koma a ranar litinin mai zauwa a kasar Nijar ga baki daya bayan tsedawa ta watanni biyu dangance da annobar cutar COVID-19. A jihar Doso shugabannin ilimi da horo na kokarin ganin cewar komawar karatun ta tabbata kuma an yi kokarin kiyaye bazuwar annobar ta COVID-19. Isa Mai Danda, daraktan jiha na ilimi da horo a bangaren firamare a Doso, ya ma Ausi Abdurrahman karin haske. Actuellement, A yanzu haka inspektorori mashawartan tafiyar da ba da ilimi kwansaye pedagogic shugabannin makarantu suna gadan-gadan ga wayar da kai zuwa ga malaman karantarsuwar al'ummomin har ma ɗaliba. Ya zanto bisa ga abun da wasikar sanya daidaito ta zayyana da harabar ministan ilmantarwa ta rawaita haka zalika da kan matakan kariya don mu samu zartar da shigar da ɗaukar darussa a cikin yanayi na gari dangance da tattaunawar da muka yi da kowane bangare ina sa ran da wannan shigar makarantar za ta gudana ba tare da wata babbar matsala ba kotun ƙasa da ƙasa mai shari'a manyan laifuffuka ta sassaka ta batun sakin loran bagbo da charles blake tsohon shugaban kasar na cote d'ivoire ya samu izinin barin kasar ta belgique kuma babu wani tilasta mishin da aka yi kan mai da fasfurkin shiga hukumomin na cpe wannan kuma har izuwa lokacin da za a sake mishi shari'a kan kisan biladama da ya wakana a lokacin boron da ya wakana a kasar cote d'ivoire a shekara ta 2010 zuwa 2011 a dalilin haka 'yan kasar cote d'ivoire da ke zaune a birnin yamai sun bayyana ma maryama jallo kanda ra'ayoyinsu ga kuma abin da suke cewa Muna fatan wata nasara ce ga ƙasar Cote d'Ivoire zai farfado da haɗin kan ƙasa. Ya yi fiye da shekaru takwas da yake hannun CPE. Muna jira ya dawo a ƙasar saboda zaɓe nan da watanni biyar ne. panson. nunu mu muna ganin masharantar d'Ivoire ya kamata ta diba sharaɗinta don a samu loran bagbo da ministan ministansa charles gude su komo gida saboda a yau shugaba loran bagbo jagora ne mai farin jini kuma a samu ƙasar d'Ivoire ta manta da duk wani abin da ya wuce Muna fatan wansa shugaba Alasa Watara ya yi ƙoƙari na ganin cewa ƙaninsa kamar yadda yake faɗa a kullum shugaba Bagbo ya sako kafarsa a ƙasar Cote kamar yadda shi ma ya yi a lokacinsa ya yi ƙoƙari na ganin Alasa Watara da aka ba da umarnin kamo shi ya dawo a ƙasar Cote d'Ivoire ya eh, yi duka abin da ya dace don ya samu wannan damar. Barka dan uwa, kana lafiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawon nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Babbar ma'aikatar tsaro EJSS ma'aikata ce ta al'ummar ƙasar Nijar wadda ta kumshi wani tsari na bincike ciki da waje don karfafa ma rundunonin jami'an tsaro kwarin gwiwa. Rahoton namu na musamman na wannan ranar zai ba mu damar sanin takamaimai irin ƙoƙarin da babbar ma'aikatar take yi musamman ma a game da batun kokowa da cutar coronavirus. Alhassan Kuzi Muhammadu ya yi fira da Asma'u Tahir Elhaji shugaban ma'aikatar 'yan sanda a babban ma'aikatar 'yan sanda egss ga kuma da firar tasu ta kasance. A cikin tsarin bincike na matakan yaƙi da cutar corona babbar ma'aikatar tsaro EJSS sun gudanar da binciken tabbatar da ƙa'idoji ga jami'an tsaro a nan yamai. Asmanu Tahiru Alhaji, kwamishinan 'yan sanda a babbar ma'aikatar sha'anin tsaro EJSS ya bayyana sakamakon da suka samu. Mun gudanar da bincike har biyu tare da haɗin gwiwar DICAF cibiyar larawan yanayin demokaradiyya a fuskar sojoji. Haka kuma mun yi wani binciken jimilla na dukkan ma'aikatun jami'an tsaro na polisi da ke birnin kan dalili biyu na farko mu diba mu gani wai shin ta fuskar ma'aikatun tsaro matakan kariya da gwamnati ya gindaya ana mutunta su saboda kariyar ma'aikatan bugu da ƙari mu ga kowane irin matakai ne aka girka saboda masu zuwa neman wata bukata a ma'aikatan. Me ya sakamakon? Hakika sakamakon ya gamshe mu saboda mun samu damar bincikar dukkan sassan ma'aikatun kuma mun da matakan da aka girka don yin kariya ko da ba za mu iya cewa ba ɗari bisa ɗari ne kuma dama ce da muka samu don mu yi tunasarwa kuma duk inda muka ga cikas sai mu ci a gyara saboda kansu da kansu da kuma jama'ar da ke zuwa wajensu haka zalika an yi binciken a duk inda ke da boda don ganin shin ana mutunta dokar hana shiga da fita da gwamnati ya gindaya ko akwai wata kasa kasawa. Muna iya samun misalan waɗansu shawarwari da aka bada. Ya yi An ba da shawarwari da dama. Da farko mun cewa dukkan ma'aikatun tsaron dangance da dokar hana fita da dare a mutunta matakin. Kuma inda muka ga tangarɗa mun ci a sa ƙaimi a mutunta. Amma fa mutunta matakan ba wai aikata cin zarafi ba ne ga jama'a. A cikin shawarin kuma mun tambayi ma'aikatan da ke yin sintiri da su kare kansu don fa an baka kare kanka ba na farko kai kanka kana kan hatsari kuma za ka iya sanya iyalinka da ma abokan aikinka. Wajen batun mutunta hanin fita da shiga mun ce musu su yi hattara akan yaunin da ke kansu na hukuma ya waje ba su kula yanzu dai mun yi taki na farko nan gaba an muka ga maimaicin kaucewa to za mu iya hukuntawa anan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya